jama'a assalamu alaikum ga takaitattun labaran duniya da kuma wasanni daga nan bbc ƙungiyar haɗin kan ƙasashen afirka da kuma amurka duka sun yi allah wadai da hare-haren da aka kai wa sansanonin majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo wasu sabbin makaman da turawa ke baiwa ukraine na taimaka mata wajen fatattakar sojojin rasha a kudancin ƙasar masana kimiyya kuwa nan birtaniya sun ce sauyin yanayi ya taimaka wajen haddasa matsanancin zafin da aka samu a 'yan kwanakin nan Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka EU ta yi Allah wadai da hare-haren da aka kai wa sansanonin masu aikin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a gamashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Shugaban hukumar EU Musa Faki Muhammad ya yi Allah wadai da ƙarfar murya game da tayar da rikicin ƙiyayya da kuma kai hare-hare a kan rundunar sojojin Monusco wanda suka janyo mutuwar sojoji uku. Don haka ya buƙaci hukumomin Congo da su taimaka su maido da kwanciyar hankali a yankin. sannan ya kira ga al'ummar kasar da kuma dukkanin kungiyoyin da ke dauke da makamai da su kawo ƙarshen rikicin nan take wannan dai na zuwa ne bayan harin bom ɗin fetur da aka kai wa wani sansanin majalisar ɗinkin duniya a garin beni a ranar alhamis a wannan makon dai zanga-zangar da aka yi a birane hudu ta janyo mutuwar fararen hula goma sha shida da kuma masu aikin kiyaye zaman lafiya akalla mutum uku masu zanga-zangar sun zargi dakarun kasashen duniya da gazawa wajen kare fararen hula daga hararen da kungiyoyin masu ɗauki da makamai daban-daban suke kaiwa majalisar ɗinkin duniya ta musanta buɗewa masu zanga-zangar wuta ta ce wata ƙungiyar masu gwagwarmaya da makamai ce ta shiga cikin zanga-zangar to ita ma amurka ta yi kira da kawo ƙarshen rikicin nan take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 sojojin ukraine da ke fagen daga na cewa an sami raguwar lugudan wutar da rasha ke yi wa sojojinsu a gabashin ukraine akalla da rabi kuma wannan ya biyo bayan makaman da suka samu ne daga kasashen turai to ko me hakan yake nufi ga salihu adamu usman da fassarar rahoton wakilinmu andrew hardin daga birnin donbass wannan karar bindigogin yaƙi kenan da aka saba ji a fagen dagar ukraine daban-daban to amma wani abu na sauyawa a nan donbass muna gaggawar zuwa wani wuri na sirri don ganin wani makami da ba safai ake ganin irinsa ba wanda zai iya taimakawa ko kore shi ya juye da mujiya a wannan yakin caesar kyauta ce da faransa ta ba ukraine yau katuwar bindigar na harar wani wuri ne a rasha mai nisan kilomita 27 an yi harbi sau uku a cikin minti guda dole mu bar wurin nan yanzu dole mu yi ta kanmu kafin rashawa su gano wurin da muke su mai da martani waɗannan bindigogin na kawo sauyi sosai in ji dimitro kwamandan rukunin sojojin hakan na nufin cewa rabin hare-haren da suka saba kai mana ne za su iya kaiwa yanzu ko kuma ma kashe ɗaya bisa uku ga shaida a nan hoto ne na manya-manyan wuraren ajiyar albarusan rasha da suka tarwatse bayan an harbe su da makaman kasashen yamma irin siza da kuma wannan makamin roka na amurka mai cin dogon zango ana kuma kai hari a kan muhimman gadoji kamar wannan da ke can kudu a kason kusa da crimea watakila an yi wa motocin rasha masu sulke kofar rago kuma wata alamar cewa a nan gaba ukraine na shirin kai farmakin ramuwa tsit kake ji ba kamar a da ba wannan fagen dagar na gabas mai yiwuwa wata alama ce da ke nuna cewa karfin rasha na raguwa Ku ji yadda wuri ya yi tsit abinda wannan sojojin ke ta gaya mana a duk tsawon wannan fagen dagar shine makaman kasashen yamma na kawo babban sauyi amma ba na dindindin ba tukunna kanar yuri bereza ya ce yanzu babu wanda ya ɗara ko kuma zarta wani tsakaninsu da rasha albarkacin bindigogin a tilarin da kasashen yamma suka aiko mana to amma har yanzu muna buƙatar ƙarin ɗumbin makamai ba batun makamai ba ne kawai ana kuma buƙatar mayaƙa ukraine ta yi asarar dakaru masu yawan gaske kuma har yanzu tana faman neman waɗanda za su mai gurbinsu. su acquiring my site. Don haka ne waɗannan ƙwararrun sojojin ƙasashen yamma masu zaman kansu ke ƙara horar da mayakan sa kai sabon shiga. Lamarin na da tada hankali ganin cewa wasunsu za su iya kasancewa a cikin rami gobe a fagen daga kuma ba su da wata ƙwarewa ta azo a gani ta fuskar soja. Kuma da alama dukkan waɗannan sojojin 37 sun ƙagara su kare ta. dole sai da kishin zuci kwarewa na da kyau amma kishin zuci na ƙara ta suna da kishin zuci sosai to amma har yanzu babu isassun makamai ko kuma ƙwararrun sojojin da za su tabbatar da samun nasara to madalla yanzu kuma ga wasu labaran duniyar ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce wata tawagar amurka ta gana da jami'an taliban domin tattauna yadda za a saki kudaden da aka rike daga babban birnin kasar ta afghanistan amurka dai ta ce za ta saki kudaden da ta rike idan har za a yi amfani da su wajen tallafawa 'yan kasar kasashen duniya dai sun rike biliyoyin dalolin kasar a lokacin da 'yan taliban din suka kwace iko a bara tsohon ministan shari'ar china ya amsa laifin karbar cin hanci na fiye da dala miliyan goma sha bakwai kafofin yada labaran kasar sun rawaito cewa fu zenguwa ya karbi kudaden bayan ya taimaka wa ɗaiɗaikun mutane da kuma kamfanoni wajen samun ƙarin girma wajen aiki da kuma watsi da wasu shari'o'i an dai sami nasarar bankaɗo badakalar laifukan da suka shafi cin hanci masu girma a zamanin zai shimfin masu aikin ceto na neman mutum 19 da suka ɓace bayan ruwan sama mai ƙarfi da aka tafka ya haddasa ambaliyar ruwa da zabtarewar laka a wani kwari da ke kusa da tehran babban birnin kasar iran akalla mutum bakwai ne suka mutu sannan kuma da dama suka jikata ambaliyar ta kuma lalata wani wajen bauta da ake kira imam zadeh davud a cikin birnin magidanta fiye da 500 ne suka tsere masana kimiyya sun ce sauyin yanayi ya taimaka wajen tsananin yanayin da aka samu a 'yan makonnin da suka wuce kama daga wutar dajin da aka samu a amurka da ambaliyar ruwa a nahiyar asiya da kuma zafin da aka samu a makon da ya gabata a nan birtaniya ga umar mika'ilu da fassarar rahoton john fisha yanayi mai zafin da aka fuskanta a farkon makon da ya wuce ya kasance wanda ba a taɓa ganin irinsa ba inda aka fuskanci matsanin zafin ko'ina a galibin birtaniya an ɗanɗani maki 40 a ma'aunin celsius a ingila a karon farko tsarin sufuri ya taɓu sannan zafin haɗe da bushewar yanayi sun haddasa yanayin da wuta za ta iya yaduwa. Ƙwararru kan yanayi haɗe da kwalejin Imperial da ke London na duban koya Allah ayyukan bil'adama sun ta'azzara tsananin zafin a makon da ya wuce. Ba don sauyin yanayi ba da ba za mu fuskanci zahin da aka yi a makon jiya ba. tabbas haka lamarin yake don haka wannan yanayin zaki ya haura akalla maki biyu fiye da yadda za ta iya kasancewa idan ba don sauyin yanayin ba to amma mai yiwa ainihin makin ya yi kusa da abin da muka gani a nazarinmu wanda kusan maki hudu ne don haka sauyin yanayi ya taka rawa matuƙar gaske hakan ya kasance tare da maki ɗaya da ɗigo biyu na ɗumama yayin da hayaƙi mai gurɓata muhalli na duniya bai fara raguwa ba ba makawa yanayi mai zafi ya ƙaru matuƙa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 Ibrahim Mijin yau ne ke cewa mu kwana lafiya daga nan London.